wanda da hausa na ce kirare an sani busasshen itace yan ƙanana na can ƙarshen na wanda ba su da kauri ba su da wannan da shi ake yin shiga ga abin da shi abu gani annabi da sai yake faɗa a cikin littafin sa taɗiru mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya babu la'aini babu da yake magana akan harfin la'aini. yake cewa mawarkin sheƙa yana nuna gida ne ga tsuntsu ko to ainihin mawarkin sheƙa wani lokacin yana yin nuni in ɗan adam ya yi ta a bisa aure zai yi ko kuma a amurkin sheƙa ta tsuntsu yana nuna cewa mace ce mai ciki za a haɗu da ita ko kuma haihuwa ne wani lokacin idan sheƙa kan itaciya take to lallai yana nuna cewa haƙiƙa mace ce za ta haihu kuma za a samu alkhairi a wajen haihuwar idan shekar a cikin kogo take to wani lokacin yawa fassarar za ta iya canzawa don shekada dama yawanci guri uku ake da ko kan ko ainihin watan itace ko kuma a yi ta kan dutse ko cikin kogon dutse ko a yi ta kan wani kogo wanda yake ba na dutse ba duk dai inda aka sheka alkhairi ne mafi yawan abin da malaman fassara mafarki suka tafi akanta shine lamiri ne akan gida in sheka ta yi kyau za a haɗu da ita wata mace wadda za ta zama mai alkhairi in sheƙar ba ta yi kyau ba za a samu mace wadda take ba ta da alkhairi jama'a assalamu alaikum muna yi makuwa fata alkhairi. annabi shakamalan masanin fasarar mafarki